哦。 ballo ku fito mun da ita, wani uba kakkare ƙafafuwanta ku zana min bayanin da kuka koyi. kai ka jira mu bara mu shiga ciki ah ya zan jira ku wani fadan fa sai da gaskiya dan wannan fadan na sai da ni kai ka san zaka iya fadan zaka kira mu habib da Allah kuma ka tsare ana son maganar banza ba Allah shawara zan ba kar ka shiga shiga cikin gidan domin yan daban nan dauke suke da makamai mugun makamai a hannunsu to sai me kan ka kyale ni ka cika ba hannu ai ta ranka muke tunda ku kun kasa shiga kwata min ita ni barin shigar kaina kwata ni ba matsayin da aka yanzu zan iya mutuwa ma akan wannan magana ya saba to Allah ya kiyaye matsala kamar na me yan sanda ne duk suka zagaye gidan nan gaba ɗaya eh, yan sanda sun kai su nawa sun kai su su goma dukansu da bindigogi da bindigogi a hannunsu dukansu eh? duk wanda ya motsa zan fasa kansa ofisa mu fa fansa muka zo ɗauka fa yaya ta fata yanka da wuka fa fansa baka je police station ka kai kara ba za ku ɗauki doka a hannunku kwace maka ba aisha aisha aisha aisha aisha ina ba za mu ji miki ciwo ba a ba sai mun kuma ba ina ta kiran wani ka baka dauka ya hakuri na bar wayar a cikin office ne ban sani ba kana ta ringi kinga ta nan ban daki ne ban daki nake mu ji shi ɗan dan iska dan iska mutumin banza mutumin wofi wallahi sai na ci mutuncin mutumin banza mutumin wofi <laughs> ina ma a ce masu bakaken kayan nan ba sa na wurin ka kare na kanka wallahi a waka ki tunani ka yi kuskure ni ka shaki ka yi garaje babba laifinka kuma ya karu na farko ka saki yayata ka ta ta sassoke ta da wuka sannan yanzu kuma ka shaƙe baushe <laughs> idan dai har in kana son kwanciyar hankalinka to ka roƙi allah da ya kashe ni da wuri amma ido na idanka wallahi sai gadon asibiti ƙarya kake wallahi ni kai na so nake abin da in tabbatar ma da cewa ni ma shaidan kai na ne kai ka ka isa kai wani abu mutum banza mutum gobe ai ni ban taba sanin cewa haka gidanku yake ba ban taba sanin cewa mahaukata ne a jige a cikin gidanku ba sai yanzu wato ta je ta gaya ma ƙarya da gaskiya ka zo ka kashe min mata ko to ai ba ita kaɗai ai muka zo sara ba ai har da kai muka zo sara kuma ko yanzu ba ai an fasa bane fa ka gane ko in dai kere na zabo na yawo dole wata rana za wallahi sai na ma aiki wallahi sai kun banni da shi Allah sai kun banni da shi cikin ɗakin nan in ga me zai iya yi ka tsaya ka kula da matarka in aka barka da wannan dan iskan ba za ka share ba mu ma ba za mu barku ba saboda mu jami'an tsaro ne waya move sake motsa zan fasa burtula ashe abin da suka yi maka kenan na da ku saura kaɗan su kashe ni na ma zaci na mutu sai wa farka ne na ganin anu nan hukuma kai haƙuri su ma za ku hukunta su kaji ina da fatan masu yawa hajiya ko ne ku a ba mu suka mata ina so bari je in shirya sai mu kai ka asibiti ko za ta mu ba abubakar taba ganin kishi irin wannan ba a rayuwa da na san haka matar ka take ba zan yi marmarin zuwa gidanka <laughs> kinga wallahi ni kaina ban san haka take ba wa'annan abubuwan gaba ɗaya ta ƙirƙiro su ne daga shigo ɓarki kin san abin da ke so ke ki haƙuri ki shiga ki wanka kin ji ko to don iyayenki tsakani na da aisha mutuka raba an yi ban taɓa sanin cewa kake ba da na san cewa kake ba abin da zai kai ni gidanku balle in aure ki yar iska mara mutunci kawai yar tasha mutuka raba kace ko mutuka raba ka ce ko ai to ya kusa tunda ka ambaci abu guda ɗaya ne zai raba ka da Aisha inda baka ambata ba ne da sai in sare amma tunda ka raka ambata ka kwana da cewa rabuwan ya zo to kuma ina so in ka sani a cikin bala'in littafi na yanzu na buɗe feji na zakiya wallahi ka saurari babi na kuma ka sani sai ka sake ta ko kuwa nan da awa ɗaya mu ɗaura daga inda muka tsaya kai da na kafara da fara sai yi wa mutane shi ke akin ita banza mutum ya wuce. bisa ga dukkan alamu ta sallake wannan tarkon amma ta saurari na gaba me kuma zaki mafi munin aiki ba yana ga ya sallake su raɗi ba wallahi tallahi sai ya saki aisha a cikin yan kwanaki uku kacal idan na tuna irin hargitsin da muka shiga wallahi kullum a tsorace nake shi nake kamar nuna ta za ta sake shigowa cikin gidan nan kina tsoron ta kenan a'a ina jin tsoron dai aikata kisan kai ni kuma abu ne bani mamaki da kika bi tsakani da Allah wai bike da halaka ta zaki ban taba tunanin cewa zaki iya kokari har ki irin wannan barazanar ba wa ya faɗa maka barazana ce walla har cikin raina a lokacin da na same ta zan iya hallaka ta saboda na fuskanci gaba ɗaya tana neman ta haukatar da ni ko ita ce ta same ni za ta iya kashe ni ta kai ni har bango sai na manta duk abin da zai biyo baya gwamma na kashe shi na idanuna suka rufe da gaske kashe ta na so na yi fa yanzu fa na yi nadama kuma na gode wa Allah da hana na aikata kisan kai <laughs> wato ni da ku na yi tunanin cewa idan na raba gidan shi kenan na raba rigimar tunda ai sai ta kanki sannan har ran ta ɓaci kishin na ta tashi ko to ashe ita na ta kishin daban ne ba irin na mutane ba ni na riga na gama sa a raina na rabu da ita kwana uku da kashe wacce mutan ta sake shigowa har cikin gidana ta kunna min mota Allah ya kyauta yanzu yaushe zaka dawo da ita dawo da ita ina jin har abada a'a ni fa ba na son mutane su zargin da cewa na kori matarka ne kuma na shigo a'a kinga babu wanda zai ce kin kore ta ita da kanta ta kori kanta kowa ya san wannan ina suke ina suke mutan gida ina suke ya kinga ki jira na nan ina so a'a ki jira dai a nan a'a mu je tare

ko mutuwa ne sai na bar maka jawabi wallahi tallahi idan ka kuskura ka ce ka dawo da matan nan ko mutuwa ne ka dawo da wannan tsinanniyar wallahi dari da kai ne na ga maka ka sake ta umma me tai miki tai miki wani abu ne gani za ka ta mallake ka ta shanye ka ta riga ta shanye rayuwarka ta lalata rayuwarka za ka ga ta ne umma na rantsi ba gidan nan nace na rantsi da Allah ban miki komai ba ban taɓa faɗan magana mara daɗi akan ki ba ke fa uwata uwarki na can ni ba uwarki bace dan Allah ki haƙuri ki haƙuri ki zauna na ki zauna na ki zauna ki tattara kai ki bar gidan nan ki ba kai ki bar gidan nan ba za ki tattara bar gidan nan ba bari inda kaji kai na ina ki haƙuri dan Allah ki haƙuri ka sake ta nace ka sake ta ka sake ta nace umma ka sake ta nace dan Allah ki haƙuri ba ka ba ka wallahi zan tsine ba Allah umma karki tsine masa zai sake ni ko da bai sake ni ba wallahi zan bar gidan. Eh ki bar gidan. Umma. Umma. sake ta nace. Amma Umma Ka je ka sake ta nace. Ka sake ta! Ka kan ko? Umma da kin yi haƙuri kin gaya min abin da ta yi. Ki taimake ni. Umma a halin da ake ciki zuciya ta ji nake kamar za ta fashe wallahi saboda damuwa. Eh, Tunda aka yi auren nan yanzu kwana goma kenan. Ko hutun muni uku ban samu ba. Ba abin ban ji ba na sharri da aka da ta yi. Ka ko? To wallahi ne nake gaya maka. Ko baka sake ta ba yau sai ta bar gidan nan. Umma ni ba na so in zo in dame ki ni baki da lafiya a kawo miki maganganu. Ai na san sharrin da aka kulla a kaina na sani kai tun da ba za ka faɗa ba ta mallake ka ta riga ta gama da rayuwarka ko to shi kenan tattara mata mata mata tattara ka tara ki fita tattara ki kwashe kayan ki fita ko da yake ah, ko da yake ma kayan ai ba da shi kika zo daga gidan ubanki ba kayan nan ba naki bane ba inda ma za ki je da kaya ki jin gaya miki ba inda za ki je da kayan nan umma da kin haƙuri kin bita a sannu za ta haɗa ba zan bi ta a hankali ba wannan wannan gayyan maita gayyan masifa gayyan bala'i wannan yarinya da kuke ji da gani da ka ɗauko mana annoba ka je ka kawo mana cikin gidan nan to wallahi tallahi sai ka bar gidan nan ba ta isa ka zauna a gidan nan ba dan Allah umma ki hakuri ɗau wasu abu daga cikin kaya ba zan bari ki ɗauki komai ba to wukar da kika saba yanka har da wanda kika yanka nuratu ni ma sai ki ɗauka ki kashe ni kashe ni kike so ki yi da shi shine in ban da kai da rashin lissafin ka da rashin tunanin ka ma da baka san abin da kake yi ba kamar wannan yarinyar ba za ka bata in kai ba za ka shiga wa ta faɗa ba me yasa ba za ka bata drama ba umma Nurat nan fa da ke magana kai ita ce ba ta gaskiya ya za a daren amarcinta ita ta kafa ta zo har dakin ta ta dinga haukar da ta ga dama sannan bayan ta yi wannan hauka an gama na zo na raba musu gida ta sake ɗauka kafa ta biyo ta gidan nan to to sai aka ce me sai aka ce shikenan sai ta yanka ta ta zuba mata da jini irin mai ta irin mayu ta dauki makaman kare dangi za ta kare su Allah ya ran Allah Allah ya hana nan hada zuri'a da irin ku gayyan mai ta gayyan mayu gayyan tsiya gayyan na ayya mata mata mata waje waje waje waje waje ko ku rake dan da gani kayan ki ne wuce ne ki fita inda kika zo sai ki ki haka zaki fita ki gama da gidanmu fita fita na ce mayu to tsaya an gaya miki duk abin da kike ji duk makaman kare dangin ki akan ki zai kare da bala'i da dangin ku akan ku za su kare ba abin da zai same mu kuma nuru sai ta dawo gidan nan duk tsiyarki ki jin gaya miki Aisha ki haƙuri ki ɗauka haka Allah ya kaddaro mana idan Allah ya yi nufin za mu ƙara dawowa mu zauna la ha ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan wato kun zama ɗaya ni in mutu ni kake so in mutu ko na ce ni kake so in mutu Umma ba haka bane ba fatan mutuwa nake miki ba to me ya darin gaman maganar nan naka da wata din da kake da zancen mutuwa ai ce ne ba za ta dawo gidan nan ba ko bayan rai na ba za ta dawo gidan nan ba amma kake ka danganta in mutuwa to shikenan ka huta kun zama daya yanzu wannan wannan dinan ne yarinya wata ta biyu ne a gurinka haka ce mun fatan in mutu ni in mutu Abubakar na gode da irin soyayyar da ka nuna mu ba zan taɓa manta da kai ba har abada dawo dawo dawo dawo dawo dawo dawo sake ta maki hakuri ka sake ta nace ka sake ta nace tun raina bai baci ba dan uwarka ka sake ta aisha na saki ya kai saki ɗaya ai ban ji ba saki uku za ka rubuta mata tabbata kun rabu gaba ɗaya ba da rangamin ka da idda wannan tsinaniyar yarinyar ka sake ta kuma ba zan iya kara mata biyu to mu a waje ragowar biyu mu je mu ƙara tsara masa ki tsaya ki tsaya ki tsaya ki tsaya ki tsaya ki tsaya ki Ituka mata ka tuka mata ke. kuma ki haƙuri. Kin ce in sake ta, na sake ta. Ki kyale ta mana ta tafi umma. Ita ka tuka mata ka tuka mata ya san dinga maka magana kana dana. Ina maka magana ba za ka bi umarni abin da nake gaya maka ba. Umma ba haka bane. Babu biyayya ga abin halitta wajen saban Allah. Abin da ke son aikata zunubi ne. Na riga na mata saki daya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau wai ni nake maka magana yau ni wai nake maka magana sannan kake kin kula kula mu la la gani kuma da lafiya tana da hawan jini sai ka ga ko mota ko mota fa hajiya ki haƙuri mana haka tunda aka zo asibiti na kike ta mun kuka na ce miki jikin mama da sauki ba wani abu <laughs> a kai ta ne a ta ne Okay, da allah ka rarashe ta mana na tabbata yadda na ga ta abin nan mama tana matukar ji da ita ga wannan za a ƙara wa mama jini amma ba yawa mu je a ɗebi nawa a ai ba ɗiban jini haka kurin sai an gwada kuma sai na ga yawan naki na ga irin sa ko ya daidai da nata eh a babu gaggawa a cikin al'amarin in an jima sai ku zo a gwada ko eh, Allah sauki Mama, don Allah ki haƙuri, ki yafe mu. domin a sanadiyar ta yake samu wannan rashin lafiya wallahi da na san hakan za ta kasance da na tafi daga gidan tun kafin ki zo ga aisha ki haƙuri a kin ji ki haƙuri zuciya ta ce ta kama magana ta yaya aka yi san abin da nake ba tunda ta yi bacci je wajen likita haƙuri mu hajiya ya naga kin hana kanki bacci tun jiya na gaya miki jikin mama da sauki ba abin da zai same ta don muna tunanin ma cewa yau za ta fara iya magana don komai ya zama normal eh ai ba zan yi bacci ba saboda ina tunanin za ta iya tashi ta ce tana buƙatar wani abu a'a ba abin da za ta nema don duk wani abu za ta nema mu riga mun sa mata mun yi sadetin din ta ma gaba kida ko ina mai gidan yake eh yana mota a can ya kwana okay yawa gashi nan ga wannan idan nas ta zo sai a bata ita ta san yadda za ta yi da su Allah sauki Aisha kin yi sallah ne eh na yi tun karfe shida ma kin gani na makara ma wallahi kan samu na yanzu nake so in je yi sallah yawa abakar tunda jikin mama ya yi sauki ni zan tafi kuma ya likita ya ce insha Allah yau za ta samu sauki kuma hankalinta zai da jikinta za ki tafi kuma to bari ki bari mana in kira kan a awa ki tsaya tana magana ko tana da baka ki tafi a'a ba haka take nufi ba haka take nufi mana ki dawo dawo aisha Nur, tun da zo aka bani labarin abin da kike yi, da ke cikin matukar mamaki nuratu kafin mahaifin ke koma ga allah ya danka mun komai naku a hannuna fanki huma kun minan nisa'i masana wasu lasa warbuwa fa in khiftin allah ta adulu fa wahidat. Allah ya ku auri mata irin yadda ranku ike so ka auri biyu ni in auri uku wancan ya auri hudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci a tsakaninsu ba to ku tsaya a guda ɗaya kawai kuma tsaya wannan a ƙwaya ɗaya kawai shi ya fiye musu domin kasa aure su su kasa yin adalci a tsakaninsu Allah baya haramta abin da ya zama mai kyau ne abin da Allah ya halitta shi mai kyau mu ɗauka a misali mai irin hankali yanzu ƙasashen da suka tafi akan auren mace ɗaya ba sa auren mace sama da ɗaya matan ƙasar sun kusa ninka mazajen ƙasar sai mace ta shekar hamsin ba ta auren fara ba budurwa kuma ƙarshe ta mutu ba aure mu ɗauki wannan misalin ma a wannan ƙasar ta mu ciki yanzu irin zinace-zinacen da suke a kudancin ƙasar nan babu shi a cikin arewacin ƙasar domin ne muke auren mace sama da guda ɗaya matan ƙasar sun ninka mazan ƙasar budurwa 'yan shekara hamsin ba ta yi aure ba kuma har ta mutu ba ta samu jin zata wannan sai zame musu sanadi yanzu na yin zinace zinace idan muka dawo misali ma har nan ƙasar ta yanzu irin zinace zinacen da suke kudancin ƙasar nan babu su a arewaci nan domin mu arewaci mu ne muke auren mace sama da ɗaya kudancin ƙasar nan da duk wata shekar arba'in ba ta auren fara ba tana da kwan yashi a kan kusan kuti. Nuratu, kishi, kishi wasu malamai sun ce ina iya zama kafirci. Saboda haka kika rufe ki kike so sai kin kashe ta. ita mata ce sai ta kashe. To ai ita tana tana kashe makashin kai. a dalilin kada ki kashe ta ita ma take son ta kashe ki Muratu ki ji tsoron Allah kai ki shiga wuta yaya za ku zaka haramta wa mazajen ku abin Allah ya halatta musu so kuke su fita waje su je su rika yin lalata su shiga cikin zunubi ƙarshe su shiga cikin wuta ni da na gaya miki ji tsoron Allah yanzu ma ya riga sake ni ke kika jawo na zo na yi miki wannan nasiha ne saboda gaba ba za ki sake aure ba in ba gidansa kika koma ba saboda labarin abin da kika yi babu inda bai je ba abin da kika yi kare ma ba zai ci ba <clears throat> wannan wa'azin ba ke kaɗai aka yi ba har da nema Allah Ubangiji kawai ya mu gane gaskiya ya isa haba umma kwata-kwata loma goma fa ke kai ki ƙara mana ha irgawa kike aisha ko mai lafiya ne ci loma goma ai ya ƙoshi ƙara umma Ya ishe ni kuma kuma kar shigo cikin ɗakin nan ki koma na ce a'a abubakar batta abubakar ban zo da komai ba sai dai salama na je gida in je in gaida umma aka ce min ta kwanta a asibiti shi na ce bari in zo in duba ta mun ji kuma mun gode Umma. Dama ina so in mata magana, muku magana. Jira nake in dan samu sauki sosai sai in yi magana. To tun da yanzu ta zo an samu dama sai in gaya muku. ta shigo. jiki umma. Da sauki. La ƙara lafiya. Nuratu. ke ce sanadiyya ta zuwa na wannan gurin a kan magana da kika je kika gaya min shi ya tayar min da ciwo na har ya kawo ni nan asibitin nuratu ina so in tambaye ki tsakaninki da allah ki dubi girman allah magana da kika zo kika gaya min gaskiya kika gaya min ko kuwa ma dama abin da ya kawo ke na je gida aka ce kina asibiti da na je ne din na kare ta kaina da kaina wallahi duk abin da na gaya miki kirkira ne dai hakan bai faru ba kawai ina so in raba aisha ne da abakar abubakar na'am umma kun san dalilin da yasa na je gidanku don na ɗaga muku hankali har wannan abu ya faru nurar ta je gidana ta same ni ta gaya min maganar da hankalina ba zai iya ɗauka balle zuciyata shi sa na je na tayar muku da wannan hankali har ya zaman gana a asibitin nan assalamu alaikum amu ah, alaikum ah. lafiya nuratu duk jikinki jina jina hatsarin mota kika yi Naga jikin ki jina jina haka? Wallahi faɗa muka da abokiyar zama ta. Me kawo faɗa hakan nan ji jikin ki jina jina hakan nan ga dubban bandeji a jikin ki ko ta ina? Ayamma. Ran da aka kawo ta muke da yanzu Baki ka wannan raunin da yake jike na ba. Duk ita ta mai wannan raunin. Amma Abubakar duk da wannan raunin bai ga komai ba. Sai ya sake ni. Saki? To me ya kawo wani irin fada ne wannan har ya kawo da saki? Ranar da aka kawo ta ita da kawayenta Na zo zan wuce a kofan ɗakin ta. Sai na ji suna ta zance da kawayenta. <laughs> Ina jinki, ina jinki. Ina jinki. Na ji su suna ta maganganu, suna ta maganganu bakan mutane da yawa. Sun yi magana a kan aman damu. Sun yi magana a kan abakan. damu ba. babu abin da ya fi min ciwo ya fi min zafi da suka yi maganan ki me suka ce na ce me suka ce wannan amarya ko kunya ba ta yi balle tsoron allah na ji shi tana ba wa ƙawayenta daɗi tana suna cewa wai ita zama da kishiya bai dame ta ba kamar rayuwar uwar miji saboda ana iya kori kijiya amma ba iya kori uwar miji wai sai ta san hanyar da za ta yi ta kawar da ke idan ta kawar da ke kin ga abakar bai da wanda zai gaya bar magana sai ita ni dan sannan al'amuransa gaba ɗaya dawo hannunta wa iyazu billahi wa iyazu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annaji tana cewa sai ta hana abubakar kula da ke kuma wai ta ji kina da hawan jini ta ji daɗi wai duk mun ta aure shi ba san da ta bincika ta ji kina da hawan jini tukun ta ce ta amince za ta aure shi saboda ta san kawar da ke ba zai mata wahala ba sai na ji maganganun nasu ya yi min yawa ya yi min zafi saboda duk wanda zai zage uwar mijinka ya zage uwarka ni kuma ina ƙaunarki ina kallon darajar ki umma ina son kuma mijina ina sai na kasa hakura na je na same ta a ɗakinta na gaggaya mata bakaƙen maganganu masu ɗaci masu zafi abin sai ya kai ta sai ya kai mu ga faɗa ta biyo ni har ɗakina ta ya raga raga da kayana ni ma na bi ta ɗakinta ne raga raga da kayanta abakar da ya zo sai ya goya bayanta sai ya raba mana gida sai na zauna na yi tunani sai na kama zan iya hakura ba wannan magana ya yi min zafi a zuciyata shi da tashi na ce bari in je gida saboda in sanarwa abakar ko zai dau mataki da na je ban same shi ba sai na same ta shi da ta jajjaba wannan raunin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki ce abubakar kafira ya auro bai sani ba dan in ba kafira ba mara imani ban ga mutumin da zai matar da za ta yi miki irin wannan a cikin zuciyarta ko ɗar ba ta yi ba lalle ta cika babban mara imani to amma nuratu ke haƙuri ba ta sanni ba ne ba ta sanni ba kuma da ta sanni da ba za ta fara wannan kuskuren ba amma ta je ta tambaya ta je ta zai mutu Goban nan in Allah ya yarda aurenta ya mutu ya gama don sai na yi kan tafi da aurenta ke kuma ki je ki kwantar da hankalinki kamar kin koma ɗakin ki ne kin ji ko <laughs> yi haƙuri yi haƙuri sannu Nuratu, me yasa kika yi min ƙarya? ai amma kamar yadda na gaya miki na je gidanki tun da baki haƙuri kuma na faɗa miki duk wani abin da ya faru ni ce sanadi a yanzu haka na yi nadaman duk wani abin da ya aikata don Allah ki yafe min wallahi ba zan sake ba kin so ki raba ni da duniya kin so ki kashe ni kin sa ciwo na ya tashi kin faɗa maganganu da suka kawo ni cikin wannan halin Huratu, abin da kika gaya mu, da gaskiya ne, da Aisha, ko da yake ciwon nan da nake, ba ki damu da shi ba, Aisha ta fi ki damuwa da halin da nake ciki, ta kasa ci, ta kasa sha, ba ta bacci, ita take tsabtace ni, ita take kula da ni. da abin da kika faɗa a kanta da gaskiya ne aisha da ta kashe ni a lokacin da nake da buƙatar taimako ba na iya magana ba na iya yin komai da a lokacin sai ta kashe ni shi kenan na huta ba amma ba ta yi ba da take komai <sighs> aisha allah ya miki albarka allah sa ki gama lafiya kuma wannan abu dama abinda duk suka gaya min na samu labari nuratu duk ke kika jawo shi ke kika haddasa wannan fatina a cikin gidan nan asali duk abinda aisha ta yi miki da raunin da ta miki ta yi ne ba don ranta yana so ba ta yi ne don ta kare kanta shi ya sa haka ta faru shi kenan muratu ki je ke da halinki gaskiya ni ba zan tafi har sai na nemi gafarar aisha aisha na allah ki haife ni na yi nadama duk wani abin da na aikata har cikin zuciyata na hana ki jin daɗin rayuwarki dan Allah ki yafe mu kar ki yafe mata kar ki saki wannan biki sanin me ta zo ba wannan na yafe miki nuratu na yafe miki har abada abakar don allah ka yafe mata ya kamata ka yarda da cewa ta yi nadama babu komai a fuskar da sai nadama ai ba gane su ta fuska mata irin su nuratu ina ba za a gane su fuska ba ko kala aisha na gode allah ya saka da alheri don allah ka yafe mu ka yafe mu abakar wallahi ba zan sake ni in yafe miki ni <laughs> tablija ai bari gaya miki idan har ma zan iya yafe miki to sai na tabbatar da cewa kin fita daga cikin ɗakin nan ba tare da wani abu ya faru ba sannan zan iya saurare ki balle hanya biyu ki to ba ko dan Allah amma idan ba za ka damu ba ina so mu je waje ina da maganar da nake so in yi daga ke dawa da ni a'a ki je dai in kina son zuwa amma ni kan ba zan je waje da ke ba dan Allah ka taimaka ka je mana ka je habbaka umma to shi ke ba mu je Me na naɗe hannu kuma? Ah, to gida ci fal da 'yan daba na san da me ta zo. Wannan je cikin shiri ba? Menene? Dan Allah, kai hakuri haƙuri, ka da ni daki na. Bari ga miki wani abu ɗaya. Na riga na rabu da ki. Idan kuma har zan dawo da ki sai na tabbatar da nadama kisan nan. ba komai dama ina so in sanar da kai me ina da juna biyu na wata biyu ya na ganka jikinka a sanyaye me kuma ta gaya maka ce min ta yi tana da juna biyu juna biyu alhamdulillah alhamdulillah Wala daga gidan Umar ke. To ya jikin nata? To alhamdulillah jikin nata da sauki. Na ganka kamar kana cikin damuwa. Umma ce ta ce in dawo da Nuratu. Kin gani? Wato Umma ta daɗe tana burin ta ga jikanta. Kuma ta fi so a haifi jikanin a gidan ɗanta ba sai an haife shi a waje ba. Wannan dalilin ya sa ta ce lallai in yi haƙuri in dawo da Nuratu. <laughs> ai dama na jima ina faɗa maka cewa ka da ita saboda ya kamata ka yarda da cewa ta yi nadama domin har text ta turo mu na ƙara neman gafara akan abin da ta yi dan na tabbata kana son ta idan na ce miki ba na son ta gaskiya na yi miki ƙarya